Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio bai wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta mustapha adam ne a tare da ko a cikin wannan fotor wata ita ce zango na farko a wannan rana da fata an tashi lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da yarda allah su ne labarin duniya da dumadumin su sai kuma shirin nan na mulika jaridun mu na yau daga nan kuma sai duniyar mu a yau sai kuma shirin nan na murai masu saurare sannan ku ji tsaftar muhalli daga nan kuma sai mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu sai a gya zama domin a ji labarin duniya ta da Tahir Amin Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Hada tsakanin falastinawa da kuma yahudawan sayoniya yan mamaya ya watsu zuwa dukkanin yankunan falastinawa da aka mamaye a yau laraba ce za a sake komawa kan teburin tattaunawa dangane da yarjejeniyar jcpoa ta ƙasar iran a najeriya kuma an maida wa gwamnatin tarayyar kasar dala amurka miliyan 5.8 da kasar birtaniya wa'anda tsohon gwamnan jihar delta ya sace ga cikakkun labaran banda yankunan zirin gaza da kuma yamma da kogin jordan rahotanni sun bayyana cewa a jiya talata tashi-tashen hankula sun game sauran yankunan falasɗinawa da aka mamaye wa'anda suka hada da garin nablus tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta ba da rahoton cewa a halin yanzu ana rigingimu a dukkanin yankunan falastinawa da aka mamaye don nuna goyon bayan su ga mutanen zirin gaza wa'anda yahudawan suka fi kashewa sannan su ne suke mai da martani ga gwamnatin yahudawan sahiyoniya da makamai masu linzami ya zuwa yanzu dai yawan wa'anda suka yi shahada sun kai 213 61 daga cikinsu yara ƙanana ne sannan 36 kuma mata har ila yau akwai wasu 1442 da suka ji rauni har ila yau a wani labarin kuma ministocin harkokin waje na kungiyar tarayyar turai sun gudanar da taro ta yanar gizo a jiya talata inda suka buƙaci ɓangarorin biyu da su dakatar da buɗewa juna wuta sannan su san cewa hanyar diplomasiya ce kadai za ta warware matsalolin da ke tsakanin su a yau laraba ce ake sa ran za a koma kan teburin tattaunawa dangane da yadda za a aiwatar da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar iran a birnin vienna na kasar austria kamfanin dillacin labaran iran press ya nakalto majiyar kungiyar tarayyar turai tana faɗar haka a jiya ta kuma kara da cewa abbas arakci mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ne zai jagoranci tawagar kasar iran a wannan tattaunawar a yayin da mataimakin jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai mr eric mora shine zai jagoranci taron gaba daya ana sa ran wakilai daga ƙasashen rasha china faransa da birtaniya ne ne za su halarci taron tattaunawan hanyoyin farfado da yarjejeniyar ta jcpoa a vienna masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran an mayar wa gwamnatin tarayyar najeriya kudade wa'anda yawansu ya kai dala amurka miliyan biyar da digo takwas wa'anda tsohon gwamnan jihar delta james ibori ya sace daga jiharsa zuwa kasar birtaniya jaridar african news ta yanar gizo ta nakalto majiyar gwamnatin tarayyar najeriya tana faɗar haka jiya talata ta kuma kara da cewa kudaden sun shiga asusun gwamnatin tarayya kuma za a yi amfani da su ne a manya-manyan ayyuka na kasar wanda suka hada da shimfiɗa layin dogo daga lagos zuwa ibadan hanyar kano zuwa abuja da kuma gadan naija na biyu ibori ya zama gwamnan jihar delta ne a tsakanin shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2000 kuma ana zarginsa ne da sace kudade dala amurka miliyan da da sittin biyar. sai dai kotu ta iya fitar da dala amurka miliyan biyar da takwas ne kawai daga wajen sa an daure tsohon gwamnan a shekara ta 2012 na wani lokaci a ƙasar birtaniya amma daga baya an ba da belinsa a shekara ta 2016 kafin a kama shi dai james ebori ya sayi gidaje masu tsada a ciki da wajen tarayyar najeriya da kuma jiragen sama da kuma wasu abubuwa masu tsada a ranar 18 ga watan yuni mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa a nan kasa iran tuni dai shirye-shirye sun yi nisa wajen gudanar da wannan zaben kuma an yi wa mutane kimani 600 wanda suke neman wannan kujerun rijista daga ranar 11 ga watan mayu da muke ciki har zuwa kwanaki biyar bayan haka halin yanzu dai mataki na gaba shine tantance sunayen wanda suka yi rijistan don fitar da wanda suka fi cancantar tsayawa takarar zaben wanda kuma za a bayyana sunayensu a ranar 26 ga watan mayu da muke ciki sannan daga ranar 28 ga watan mayu zuwa 16 ga watan yuni ne ake sa ran 'yan takarar da suka tsallaka tantancewan za su fara yakin neman ƙuri'an masu zaɓe a ƙasar sannan kwanaki biyu bayan haka wato ranar 18 ga watan yuni za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a duk faɗin ƙasar fiye da mutane miliyan 57 ne dai suka cancanci kaɗa ƙuri'a a zaɓen daga cikin mutane fiye da miliyan tamanin na mutanen kasar sannan idan babu wanda ya sami fiye da kashi hamsin cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada za a gudanar da zagaye na biyu na zaɓen a ranar 25 ga watan yuni tsakanin 'yan takara biyu wanda suka fi samun ƙuri'a a zagaye na farko da ƙarshe dai jagoran junjuya halin musulunci zai tabbatar da wanda aka zaɓa ya kuma bashi takardar shaidar hakan daga baya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma ga shin nan namu leƙa jaridunmu na yau tare da Aminu Ibrahim Kema. Mu leƙa jaridunmu na yau. bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin namu leka jaridunmu na yau inda zamu mu leko muku jaridun da ake bugawa a najeriya da wasu kasashen nahiyar afirka da farko bari fara tare da najeriya inda za mu lalubo jaridar ta leadership kuma ta kawo labarin cewa babban jojin najeriya ya gana da ministan kwadago ya roki ma'aikatan kotu su janye yajin aikin da suke yi babban jojin najeriya tanko muhammad ya sanya ko kuma ya gane ministan kwadago chris ingigi a ranar talata ta gabata a jiya kenan kuma ya yi kira ga shugaban kungiyar ma'aikatan kotun najeriya jusun su yi haƙuri su janye yajin aiki da suke yi jasun sun fara yajin aikin dakatar da shari'u duka dukkan kotunan kasar najeriya ne tun a ranar 6 ga watan afrilu inda suka sha alwashin cewa ba za a sake zaman kotu ana gudanar da shari'u a kotu ba har sai gwamnonin kasar sun bai kotuna da bangaren shari'a 'yancin cin gashin kansu kamar yadda sabuwar dokar da shugaban buhari ya sanya hannu da aka gindaya cewa a rika yi to za mu nufi jamhuriyar niger inda aka ambaci cewa boko haram ta kai wani hari sai dai sojojin kasar sun dakile wannan harin a yankin difa shafin na actu niger ya ba da labarin cewa majiyar tsaro ta kasar niger din ta sanar da cewa da tsakiyar ranar litinin ne dai jami'an tsaron kasar suka yi nasarar dakile wasu jerin hare-hare na kungiyar boko haram sannan kuma suka kwace wasu makamai masu yawa har ila yau sojojin da suke da fifikon makamai sun mayar da martani mai tsanani akan 'ya'yan kungiyar ta boko haram da hakan ya haddasa musu asara mai yawa daga cikin makaman da aka kwace daga abokan gabar da akwai bindigogi na ak-47 tsara mai albarusai masu yawa sai kuma motar hilux guda ɗaya da wasu makamai na daban to ita kuwa jaridar Framingham saka labarin ne da ke daukar hankali kamar haka an bindige mutum 723 an garkuwa da mutum 405 cikin watan afrilu kawai kungiyar nigeria mons mai bincike kan diddigin asarar rayuka da yaƙe-yaƙe da ce da ke faruwa a cikin nigeria ta bayyana cewa a cikin watan afrilu na wannan shekarar da muke ciki akalla an kashe mutum 723 kuma an sace mutum 407 kuma aka yi garkuwa da su daga cikin waɗanda aka kashe ɗin 500 daga cikinsu dukan sauran hula ne sauran 133 kuma jami'an tsaro ne daga ɓangarori daban-daban na tsaro 'yan bindiga ne suka kashe mutum 426 yayin da boko haram suka kashe mutum sauran waɗanda suka rage adadin lissafin kuma wasu sun mutu ne a hannun jami'an tsaro wasu a rikicin 'yan kungiyar asiri da dai makamantansu to sai kuma kasar ghana inda shafin graphic online ya kawo cewa sojojin kasar ta ghana za su yi rawar daji a kan yadda za su yi fada ta'addanci a wata sanarwa da sojojin kasar ta ghana suka fitar sun ce za su yi rawar daji ne ta faɗa ta'addanci a yankin arewacin ƙasar daga ranar 24 ga watan nan na mayu zuwa 28 gare shi har ila yau sanarwar ta kuma ce daga cikin manufofin rawar dajin da akwai tabbatar da tsaro domin hakan ne zai kare ci gaba da raya ƙasa to sai kuma jaridar disney ta kawo labarin cewa hukumar kula da shirya fice ta ƙasa a najeriya taratar da karɓar bukatun masu neman yin fasfo sabo ko sabuntawa daga ranar talata 18 ga watan mayu na wannan shekara jiya kenan har zuwa ranar 30 ga watan na mayu domin samun damar biyan bashin da ya taru a kan ta na fasfo na jama'a shugaban hukumar cgi muhammad babandidi ya bayyana haka ranar talata da ta gabata a wani taron manema labarau da ya gabatar a hedikwatar hukumar da ke birnin tarayya abuja da ya ce sun yanke shawarar daukar wannan mataki ne bisa umarnin ministan cikin gida a rugby sola wanda ya bukaci a kammala sallamar waɗanda suka riga suka gabatar da bukatar su na fasfo baki ɗaya kafin a ansa sabbi saboda cunkoso da aka samu to masu saurare kamin mun da ku bari mu kawo labari guda da jaridar Disney ta kawo da nuna cewa shugaban kungiyar kwadago a Ayuba Waba ya ce yana jiran gwamna Nasiru Yar Fa'i ya kama shi kamar yadda ya bada umarni kwatsam bayan fitar da wannan bayani wato wannan gargadi da gwamnan jihar kaduna ya fitar sai ga ayuba ba dan ya jagoranci gungun ma'aikata wanda suke zanga-zanga a gaban fadar gwamnatin jihar ta kaduna a ba da ƙarshe kuma a gefe ɗaya gwamnan na jihar kaduna ya sallami ma'aikatan jinya wanda suka fara daga matakin albashi na goma sha hudu zuwa ƙasa baki ɗaya to masu wurare da ke lokaci da suke mu ban kwana da ku sai a wani jikon za ku ji mu dauke da wasu labaran ainihin lafiya Tumalala yanzu sa ga zama domin aji shirin nan na duniyarmu a yau. Bismillahir masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya musamman a nan yankin gabas tsakiya. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To a halin yanzu dai an shiga mako na biyu kenan na yakin ta'addanci da Isra'ila ta kaddamar akan al'ummar Gaza. Duk da cewa dai su ma Falasinawan suna ci gaba da mayar da martani ta hanyar harba rokoki da makamai masu linzami cikin haramtacciyar ƙasar Isra'ilan. Lamarin da ya sanya sahiyoniyawa 'yan shara guri zauna fara tunani da kuma shakku kan karfin gwamnatin tasu wajen kare su a bangare guda kungiyoyin gwagwarmayar falasinawa sun aiko wa jagoran juyin jihalin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei wasikar godiya sakamakon irin goyon bayan da jamhuriyar musulunci ta iran din karkashin jagorancinsa suke basu da suka kai su ga wannan matsayi da suka kai na kare kansu da kuma mayar da martani ga sahiyoniyawan to wannan batu dai shine abin da shirin namu na yanzu zai dubi kansa to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare mu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, ƙungiyoyin gwagwarmayar Falastinawa guda biyar sun aiko wa jagoran juyin halin musulunci Ayatollah Said Ali Khamenei sakon nuna godiyarsu gare shi saboda jawabinsa na ranar Kudus da ya yi inda ya kara jaddada goyon bayansa da kuma na jamhuriyar musulunci ta iran ga al'ummar falasinu da kuma gwagwarmayar da suke yi na 'yan to daga mamayar yahudawan sahiyoniya ƙungiyoyin a cikin saƙon nasu da sun kuma bayyana jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin cibiyar da take hada dukkanin 'yan gwagwarmaya a tsakanin kasashen musulmi tare da yin ishara da gagarumar rawar da shahid kahaj kasim suleimani ya taka wajen karfafa al'ummar palestino don cimma manufarsu ta 'yanto kasarsu da kuma masallacin kudus mai alfarma a cikin jawabin nasa dai ayatollah khamenei ya bayyana yadda kungiyoyin gwagwarmaya suka sami karfi wanda hakan zai samar da sauyi mai amfani ga duniyar musulmi yana mai cewa ko shakka babu haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta rushe kuma gwagwarmaya ce kadai hanyar tunkarar bakar aniyar sahiyoniyawan to don tattauna wannan lamarin a halin yanzu muna tare da dr muhammad murtaza wani masanin harkokin siyasa a daga kasar labanan hakanan kuma da brigadier general mai ritaya amin hutait masanin harkokin tsaro shi ma dai daga labanan din muna wa bakin namu barka da zuwa to dr murtaza ina fara da kai a cikin wasikar da kungiyar gwagwarmayar falasinawa suka aiki wa jagoran juyin jihalin musuluncin sun bayyana imanin da suke da shi na gushewar haramtacciyar kasar isra'ila kamar da jagoran ya sha bayyanawa hakan kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan gwagwarmayan suke ci gaba da mayar da martani ga wuce gona da irin haramtacciyar kasar isra'ila eh, lamarin da ya sanya sahayoniya waɗanda cikin tsananin tsoro da kuma fargaba Dokta ya kake ganin wannan lamari da kuma irin karfin da 'yan gwagwarmaya din suka samu? طبعا بعد تحية لكم وللعميد الدكتور حطيت وللمشاهدين أنا في الحقيقة أريد أن أبدأ في الإجابة عن هذا sual min ذكر ban gaisuwa gare ku da kuma bakon naku janar hatid zan fara amsa wannan tambayar taku ne da irin taimako da goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran ga kungiyoyin gwagwarmaya kai tsaye bayan mamayar isra'ila wanda ta yi wa kasar labanan da kuma birnin beirut wannan taimako ba kawai ga labanan ba ne mun san cewa taimako ne har ga falastinu wato kungiyoyin gugurmayar falastinawa wato kungiyoyin gugurmayar falastinawa da suka fice daga beirut bisa taimako da goyon bayan iran a halin yanzu sun kasance cikin falastinu daga falastinu daga gaza suke harba waɗannan makamai masu linzami shin wannan karfi da falasinawa suka samu saboda taimako ne da goyon baya daga gwamnatocin larabawa ko kaɗan sun same su ne daga jamhuriyar musulunci ta iran daga taimako da goyon baya na babban janar shahid kasim suleimani wato dakarun kudus na irgc tabbas ba haka kawai aka sanya wa waɗannan dakaru waɗanda suke taimakon ƙungiyar gwagwarmaya wannan suna na dakarun kudus ba hakan yana nuni ne kamar yadda su kansu waɗannan ƙungiyoyi suka nuna a cikin wasikar tasu cewa lallai masallacin kudus shine asalin manufar wato 'yan to kudus ita ce babbar manufar a yau wace gwamnati ce take wa ma'abuta girman kan duniya abin da suke so in ba wannan haramtaccen ƙasa ba don haka daga lokacin da aka kawo ƙarshen wannan haramtaccen ƙasar to kuwa za a kawo ƙarshen zaluncin waɗannan ma'abuta zalunci. yau man huwa al'unsur lasasi man hiya al-qa'ida al-askariya al-mutaqaddima li kulli al-qawa al-istikbariya هي هذا الكيان الغاصب عندما يزول هذا الكيان سوف تقطع أذرع كل الأذرع الأمريكية في في المنطقة. آه، تو جنرال إذا داو غريكا كافي مجا بنغري نا سوجي دو كوم أيكين سوجي دو أبو بوند كيف a cikin da a cikin jawabin da ya yi din jagora Imam Khamenei ya bayyana cewa haramtacciyar kasar Isra'ila ta kama hanyar rugujewa sannan kuma abin da zai kawo ƙarshen wannan haramtacciyar ƙasa shine da ci gaba da wannan gwagwarmayan wannan da shine abin da jagora din ya faɗi sannan kuma ƙungiyar gwagwarmaya ma dai a cikin wasiƙa ta sun jaddada hakan cikin wannan wasiƙa da suka aike masa to janar ya kake ganin wannan magana bisa la'akari da abubuwan da suke faruwa a halin yanzu na irin ɗanɗana wa sahayuniya kuɗa da ƙungiyoyin gwagwarmaya suke yi بسم الله الرحمن الرحيم بداية التحية لكم ولضيفك العزيز الدكتور وللمشاهدين الكرام والتحية الأكبر لرجال المقاومة في فلسطين الذين يسطرون صفحات المجد والعز da sunan Allah mai rahama mai jin kai da farko dai gaisuwa a gare ka da kuma masu sauraron ku da kuma bakonka mai girma dakta sannan kuma gaisuwa ta musamman ga dakarun gwagwarmayar falasinawa dangane tambayar ka zan amsa ne da gabatar da wasu tambayoyi na farko bisa wani tushe ne haramtaccen kasar isra'ila ta ginu shin ta gina ne bisa doka shin ta gina ne bisa doka da tsari na 'yan adamtaka ko kuma na tarihi amsa da ita ce a'a wannan haramtaccen ƙasa ta gini ne bisa tushe na ƙarfi don haka ƙarfi ne abinda zai ci gaba da rike da kuma tabbatar da wanzuwarta wannan ƙarfin da ya samar da ita shine ya ci gaba da rike ta kuma da shi ne take alfahari har take kiran sojojinta da sojojin gagarbado da ba za a iya musu ba to a nan shin har yanzu tana da irin wannan karfin da zai sama mata nasara da kuma manufar da take son cimmawa ko kuma ba ta da shi a nan ya kamata mu bambance wasu abubuwa guda biyu akwai yiwuwar kana da karfi kuma kana da karfin da zai iya sama maka abin da kake so da kuma cewa kana da karfi amma karfin ba zai iya kai ka ga manufar da kake so ba to na biyun shine abin da isra'ila take fuskanta don kuwa isra'ila a halin yanzu tana fuskantar wasu dakarun gwagwarmaya ne shin a labanan ne ko a falastinu ko kuma a sansanin 'yan gwagwarmaya a yanayi na gaba daya don haka shin isra'ila tana da karfin da za ta iya yin nasara a kan waɗannan ɓangarorin amsar da ita ce a'a a halin yanzu idan muka dubi abin da yake faruwa a gaza babbar nasarar da isra'ila take nema ita ce dakatar da hare-haren da ake kai mata daga gazan amma har yanzu ta gagara duk kuwa da irin karfin da take da shi din a halin yanzu isra'ila ba ta da karfin kai hare-hare na soji da ma'anar kalmar face dai abinda take yi shine kawai aikata ayyukan ta'addanci na kisan gilla akan fararen hula da rusa gidaje da da sauransu a daga ce, isra'ila tana da jiragen yaƙi da tankunan yaƙi da sauran nau'o'in makamai amma dukkanin waɗannan sun gaza wajen samar mata da nasarar take bukata me hakan yake nufi hakan yana nufin ga alama ta kawo ta don haka yana iya cewa abinda mai girma jagora imam khamenei ya faɗa da kuma amsar da kungiyoyin gwagwarmaya suka bashi na cewa lallai isra'ila ta kama hanyar rushewa haka yake basata ma samahat al-imam al-qa'id as-sayyid ali بكل بساطة ما قاله سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي وما أجاب به قادة الفصائل الفلسطينية بأن العدو وضع على سكة التصفية وعلى سكة الزوال هو أمر منطقي وموضوعي to dokta murtada idan na dawo gare ka a cikin jawabin da jagora din ya bayyana cewa hanyar isa ga wannan buri da ake da shi na ganin bayan isra'ilan shine da ci gaba da maya. kuma kamar yadda janar hatari a cikin maganarsa ya ce matukar da isra'ila ta gagara cimma manufar da take son cimmawa wanda ita ce dalilin kaddamar da wannan yaƙi a gaza to ko lallai ta sha kashi shin kana ganin isra'ila da 'yan siyasarta sun fahimci hakan kuwa a bisa la'akari da cewa dai yahu har zuwa yanzu yana ci gaba da batun wajibcin kawo karshen harba waɗannan makamai masu linzami da ake harbawa daga gaza wato dai daga duka alamu yana tattata cewa za su ci gaba da wannan yaƙi ya kake ganin wannan lamari في الحقيقة نحن يعني تجربة من يراجع الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة a أن gaskiya idan muka dubi abubuwa waɗanda suka faru na baya bayan nan tun ma daga shekara ta 2000 zuwa yau wato lokacin da aka fatattake isra'ila da kudancin labanan sannan yaƙe-yaƙe wanda ta yi a gaza da labanan da kuma yanzu dinnan za mu ga cewa tun daga lokacin ƙungiyoyin gwagwarmaya sun ci gaba da samun ƙarfi da kuma ɗaukaka a daidai lokacin da isra'ila kuma take ci gaba da faɗuwa ƙasa amma duk da haka za mu ga irin cika bakin da isra'ila take yi yana ƙara ƙarfafa ne saɓanin abin da yake gudana a ƙas wato tana ci gaba da kambama irin ƙarfinta da cewa za ta iya cimma abin wanda take son cimmawa amma kuma hakikanin gaskiya lamarin ba haka yake ba ai lamarin a fili yake cewa isra'ila ta sha kashi kuma ba ta da karfin da za ta iya cimma nasara dukkanin waɗannan maganganu na isra'ila kan mawa ne kawai don haka maganar jagora imam hamna'i akan rushewar isra'ila a fili take haka lamarin yake kul kalam isra'ili يتعارض مع هذه الوقائع هو نوع من المكابرة من هنا عندما أطلق الإمام القائد السيد القائد شعار أنه إسرائيل إلى زوال انتهت هذه الأمور واضحة masu saurare lokaci ya fara hararan mu a duk da cewa akwai tambayoyi da dama da muke son gabatarwa wa bakin namu da kuma neman karin bayani daga gare su amma dai bayan da za mu yi lokacin na kadewa mun ya riga da ya kawo jiki don haka dole mu yi ban da ku a nan eh, kafin nan mu yi ban kwana din da godiya ta musamman ga bakin namu na yau wato Dr. Muhammad Murtaza wani masana harkokin siyasa daga Labanan sannan kuma da Brigadier General Mai Ritaya Amin Hutai masana harkokin tsaro shi ma dai daga Labanan din muna godiya sosai da lokacin da kuka bamu to masu saurare sai wani jikon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ga kuma shirin na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana mamman biniya Yakubu Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. Abin da ke faruwa tsakanin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da Falasina sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kamata ƙasashen musulmi su haɗa kai kuma a yi da matakin da Turkiyya take ƙoƙarin ɗauka gaskiya dai saboda 'yan uwanmu ne musulmi suke cikin wani hali da fatan kasashen musulmi dai za su tashi tsaye don musulunci ne ake ma mutunci a fakaici gaskiya suna na mamman bin ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Hausa BOH Tehran mai magana Kadora Diga ga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Hakika wannan taron da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ke yi da shugabannin kasashen mu na Afirka a babban birnin Paris sai mu she Allah ya sa ba taron can shayi ba ne domin an dade ana tafkarwa kasa tana canyewa. Fatan mu dai shine Allah ya sa mu gani a kasa mu al'ummar kasashen yammacin afirka ra'ayina kenan rediyo jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadoro diga ga dan fulani daga jihar bauchi tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashi hausa na biyu hausa barkamu da war haka mai magana Wuli ando daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayina a yau zai tafi ne dangance da irin ta'addancin da kasar isra'ila take yi ma al'ummar palestine wanda kusan za a ce duniya ta sa ido tana kallon wannan cin kashi da suke yi ma fararen hula suna kashe wanda suka ga dama su ruguza gidajen da suka ga dama ba mai taka musu birki wannan kiran mu dai zuwa ga kasashen musulmi musamman irin su kasar saudiya wanda mun san tuni bayan isra'ila suke amma dai ya kamata su fito su nuna ba sa ta da isra'ila wannan bangaren kuma su kawo goyon bayan su zuwa ga al'umman palestinian da ake kashewa wanda a yan kwanakin nan abin ya yi kamari sosai Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Rigawa, ita suka lau jihar Bauchi game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufa'i tare da kungiyoyin kwadago game da wannan yajin aiki da suke gudanarwa na gama gari a jihar Kaduna na kwana biyar muna fatan za su hau teburin sulhu domin kawo ƙarshen wannan yajin aiki da ke kawo na kasu a bangaren tattalin arzikin jihar Kaduna da ma kasar mu Najeriya baki daya kuma muna addu'ar Allah ubangiji ya kawo mana karshen matsalan tsaro da ke damun kasar mu Najeriya da ke kawo mana matsala a harkokin ingantuwar tattalin arzikin kasar mu Najeriya muna fatan Allah ya kawo mana dawwammamin zaman lafiya baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh BOH Hausa mai magana Sanusi Madatai jihar da magaram a jamhuriyar Nijar a wannan rana ina so ku bani dama in tir da Allah waje a kan Yahudawa 'yan mamaya 'yan handama 'yan ƙasar Isra'ila a kan hare haren da suke kaiwa a zirin Gaza na ƙasar Falasɗinawa suna kashe al'umma musulmai babu gaira babu saba. To mu a nan muna fatan Allah Ubangiji kawo ma 'yan uwanmu musulmai ɗauki na wannan ƙasa. doh ku tashi lahiya mai magana Sanusi Madatta a jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum radio tehran eh, mutane suna tunanin wasu kasashen duniya su yi magana musulmi ko ta yi tsaye a taimaki falastina da addu'a ta ce makamin musulmi ba mu da komai a yau kenan magana wata kasa ta zo ta cece mu babu ka duba har tura na zanga zanga mu nan ga kasa ga mu zaune kasashen musulmi kun ga abin kunya an yi an yi kunya kasashen musulmi Allah ya sauka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Sandar zan yi tsokaci a game da yan siyasar Najeriya najeriya ya jama'a wannan harkar boko haram ta ke karewa sai rikida take tana komawa yankin nafin da mutane abin da nake kira ga mahukuntan najeriya da allah shugabanni su sa hannu a cikin wanga al'amari don allah a sulhunta na kunagwa mai faci daga zandar assalamu alaikum biyu sha hausa muryar iran mai albarka ina so in yi gaishe gaishe ga yan ina gaida na farko hassan barka manajan shiri Eh, shugaba iliya garkin daura gadorar zigaga amadu dumburin gamba isu madattai letoro da magaram eh, na agwa da magaram mutum ya daidaita bakin ofital da magaram da sauran mutanen da ban zana ba assalamu alaikum radio biyu ci tayaran da fatan kuna cikin koshin lafiya kuna magana da mustapha rabidu da magaram nijar zan gaida abokaina yana gaida kadoro da gagadan fulanin wurgi baba gambo da magaram da adamu wizi tumniya da wizi jagale a tumniya da abu. Abdulaziz Sharshinega, Abdulkadir Mourinho daga Mustapha Rabidu da Magaram Nijar. Assalamu alaikum wa Hausa Tehran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Firezi na kulabar a yanzu ce da take agadar Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta ga 'yan uwa. Eh, da farko ina gaida jagora wannan shiri Hassan Barka da sauran abokan aiki. A madadinka akwai Umar Sani a gadar Sahara FM ina gaida shi. Ba da shi malamin na Malam Hassan Mudir na Zafatul Islam ina gaida su akwai shehin namu sheikh suleiman salahaddin attijani ina gaida shi akwai sheikh malam sanda ina gaida shi malam barmu sheikh malam sule dan laraba ina gaida shi akwai sheikh malam mamadu shi ma ina gaida shi da sauran shekhan nan namu na agadas baki daya akwai yan fadodin namu kulab zaɓi sanka da suke agadas musamman mamburorin mu na ra'ayin jikci maza da mata ina gaida su assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh radio hausa mai magana na madatai da magaram zandar yau ina so ku bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki ina gaida isuhu madatai da magaram ba zan manta ba da usain star kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai faci da magaram mm, ina gaida lituro mai essence da magaram ba zan manta ba da umar takuka da mari da magaram ah, ina gaida miji soja mai adirita da magaram ba zan manta ba da mustapha rabilu wanda yake tumniya da magaram akwai isa musa wanda aka yi sani da isa rezo yana can birnin yamai ina gaida sabiu isha'u karyami da magaram to marilla ina gaida kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma sai shirin nan na tsaftar muhalli tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. To ma dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun tattara shara. To kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara. kamar yadda muka sani cewa sharan da suna fitowa ne daga tana fitowa ne daga kasuwanni asibitoci gonaki ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su daban ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga an fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wannan matattaran sharan wani wuri ne da hukuma ta keɓe inda ake kawo shara daga gidaje daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattala inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin zamu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokacin in dai kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a kasashe da basu ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanar ruwa wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu kasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannan tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu za mu ga cewa an bar uh, wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da basu ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. daga birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara to shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe na samun matsaloli musamman akwai waɗanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jaririnsu da su kansu wanda gidajensu ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyarsu na cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen a matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma za mu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su kun mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'ummance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su da wannan babban gudunmawa ta wannan fuska har yanzu dai zamu ga cewa masana na kara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa ɗan adam musamman ta ɓangaren cututtukan kwakwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na rediyo hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum To ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. na sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan foto ta shirin Afirka a yau. Shirin ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan taron da ake yi a ƙasar Faransa da zumar taimakawa tattalin arzikin nahiyar ta Afirka. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To ƙasar Faransa ta gaici shugabannin nahiyar Afirka da dama musamman ma dai ƙasashen na baƙaƙen fata domin su halarci taron da ta shirya. wanda takinsa shine tallafawa tattalin arzikin afirka da taimaka masa ya farfado daga koma bayan da ya samu sanadiyar bullar cuta corona tun a ranar litinin 17 ga watan nan na mayu ne da shugabannin nahiyar suka fara isa birnin paris saboda halarta taron daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci wannan taro da akwai na rwanda nigeria congo jamhuriyar demokuraɗiyar congo da kuma afirka ta kudu da jamhuriyar nijar da wasunsu mahalarta taron dai sun kunshi ƙasashen da faransa ta yi wa mulkin mallaka da kuma masu yin magana da harshen turancin ingilishi wato tsoffin waɗanda birtaniya ta yi wa mulkin mallaka da kuma ƙasar belgium sai dai gabanin taron na ranar talata ranar litinin da ta gabata an yi wani zama na musamman A kan hanyoyin yadda za a taimaka wa ƙasar sudan wacce take cikin wani yanayi na riƙon ƙwarya domin kaiwa gaggaci ƙasar sudan wacce ta yi shekara da shekaru a ƙarƙashin takunkumin amurka da ƙasashen turai ta karbi taron da aka shirya domin taimaka tattalin arzikinta da nuna fatan cewa hakan zai taka rawa wajen jawo masu zuba hannun jari a fagen tattalin arzikin wannan ƙasa. Firaministan ƙasar ta Sudan Abdullah Hamduk ne dai jagoranci tawagar ƙasarsa zuwa birnin Paris wanda tiran Lahadi ya isa ya sami tarbar shugaban ƙasar ta Faransa Emmanuel Macron. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Sudan wato Maryam Almahadi ta bayyana cewa a halin yanzu an cire wa ƙasar Sudan takunkumi da kuma fitar da ita daga cikin jerin kasashen da suke tallafawa ayyukan ta'addanci a duniya don haka ba ta ganin cewa da akwai wani tsoro da ya kamata kamfanonin kasashen waje su rika ji ta fuskar zuba hannun jari a wannan kasa sudan da ya yi kasa ce mai fadi da girma da kuma albarkar ƙasar noma wacce ake bayyana cewa idan har za a amfani da damar da take cikin nan kasa, to nahiyar afirka ba ta buƙatar siyo abinci daga wajenta sai dai tana fuskantar matsaloli masu girman gaske ta fuskar wato jawo hankalin masu zuba hannun jari to a ranar wato litinin taron na paris ya mai da hankali ne dai akan da za a tallafa wa kasashen nahiyar su farfado daga koma bayan da suka shiga saboda bulla cutar corona dama tun a shekara ta 2020 asusun bayar da lamuni na duniya ya taɓa yin wani gargaɗi cewa nahiyar afirka za ta iya fuskantar koma baya na ci gabanta da kudaden da za su kai dala amurka biliyan 290 daga nan zuwa shekara ta 2023 saboda illar da wannan cutar ta covid-19 ta yi shugaban ƙasar faransa emmanuel macron yana da wasu sabbin tsare-tsare kamar yadda ke faɗa a cikin yadda ƙasarsa take son ci gaba da mu'amala da nahiyar afirka a dalilin haka wasu masharhanta a kan siyasar nahiyar da kuma alakata da faransa ke ganin cewa to zamani yayi da faransa za ta sauya tsohon salon mulkinta da ma mu'amalata da nahiyar afirka da kawo ƙarshen ɗaukarta a matsayin wani filin ɗibar zinari ko kuma kallon da suke afirka a matsayin wani daji na farauta sai dai abin tambaya nan shin abu ne mai wa ƙasa kamar faransa ta buɗe sabon shafi a alakata da nahiyar afirka ba tare da ta rufe tsohon shafinta na ɗabi'ar mulkin mallaka da laifukan da ta aikata a baya ba to rufe shafin baya dai yana nufin yin sulhu da nahiyar saboda mulkin mallakar da ta yi bude tattaunawa da masanan da ake kira 'yan tawaye ma'abota tunani na daban ba irin wanda faransa take so ba bude rumbun ajiyar tattara bayanai na faransa domin zaƙulo inda kasar ta yi ba daidai ba saboda ta nemi gafara kamar batun kisan kiyashin al'ummar tutsi a kasar wanda da kuma wani kisan kiyashin da ta yi wa al'ummar algeria a zamanin mulkin mallaka hakanan kuma mayarwa da nahiyar kayan tarihinta masu kima da daraja da aka ɗauke su zuwa ƙasar faransa batun sarrafa kudaden ƙasashen baƙaƙen fata da har yanzu faransan take yi wato ƙasashen da ta mulkin mallaka kenan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a buɗe tattaunawa mai ƙarfi a kansu maimakon a ce bankin paris ne yake ci gaba da buga sannan kuma da rike kudaden ajiya na waɗannan ƙasashen to ya kamata su ma a saka musu mara su sarrafa wato su da rike akalansu kamar yadda laraban da faransa ta yi mulkin mallaka suke yanzu a bayan nan mun ga yadda wannan batu na wato kudaden da ake bugawa a faransa da waɗannan ƙasashen suke amfani da su ya jawo rashin jituwa da saɓani a tsakanin kasashen yammacin afirka da faransa inda kasashen da suke kokarin kafa kuɗi na bai ɗaya suka dakatar da shi saboda yadda faransa ta kwace lamarin to da fatan dai a yi taron a gama lafiya kuma ya zamanto ya haifar da ɗa mai ido to masu za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv 1.ng slash radio www.hausatv 1.ng muna fatan za ku kasance tare da mu a fitowa ta gaba domin jin mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siraji ya dawo dauke da labarin duniya amma a takaice. Banda yankunan zirin Gaza da kuma yamma da kogin Jordan rahotanni sun bayyana cewa a jiya talata tashi-tashen hankula sun game sauran yankunan Falasɗinawa da aka mamaye wa'anda suka hada da garin nablus tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta ba da rahoton cewa a halin yanzu ana rigingimu a dukkanin yankunan falastiniyawa da aka mamaye don nuna goyon bayan su ga mutanen zirin gaza Wanda yahudawan suka fi kashewa sannan su ne suke mai da martani ga gwamnatin yahudawan sahiyoniya da makamai masu linzami ya zuwa yanzu dai yawan wa'anda suka yi shahada sun kai 213 61 daga cikinsu yara ƙanana ne sannan 36 kuma mata har ila yau akwai wasu 1442 da suka ji rauni har ila yau a wani labarin kuma ministocin harkokin waje na kungiyar tarayyar turai sun gudanar da taro ta yanar gizo a jiya talata inda suka buƙaci ɓangarorin biyu da su dakatar da buɗewa juna wuta sannan su san cewa hanyar diplomasiya ce kadai za ta warware matsaloli da ke tsakanin su a yau laraba ce ake sa ran za a koma kan teburin tattaunawa dangane da yadda za a aiwatar da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukila kasar iran a birnin vienna na kasar austria kamfanin dinajin labaran iran press ya nakalto majiyar kungiyar tarayyar turai tana fadar haka a jihar ta kuma kara da cewa abbas arakci mataimakin ministan haukakin wajen kasar iran ne zai jagoranci tawagar kasar iran a wannan tattaunawar a yayin da mataimakin jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai mr eric mora shine zai jagoranci taron gaba daya ana sa ran wakilai daga kasashen rasha china faransa da Biritaniya ne za su halarci taron tattaunawan hanyoyin farfado da yarjejeniyar ta jcpoa a vienna masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran an mayar wa gwamnatin tarayyar najeriya kudade wa'anda yawansu ya kai dala amurka miliyan biyar da digo takwas wa'anda tsohon gwamnan jihar delta james ibor ya sace daga jiharsa zuwa kasar birtaniya jaridar african news ta yanar gizo ta nakalto majiyar gwamnatin tarayyar najeriya tana faɗar haka a jiya talata ta kuma kara da cewa kudaden sun shiga asusun gwamnatin tarayya kuma za a yi amfani da su ne a manya-manyan ayyuka na kasar wanda suka hada da shimfiɗa layin dogo daga lagos zuwa ibadan hanyar kano zuwa abuja da kuma gadan naija na biyu ibori ya zama gwamnan jihar delta ne a tsakanin shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2000 kuma ana zarginsa ne da sace kudade dala amurka miliyan 165 sai dai kotu ta iya fitar da dala amurka miliyan biyar da digo takwas ne kawai daga wajensa an ɗaure tsohon gwamnan a shekara ta biyu na wani lokaci a ƙasar birtaniya amma daga baya an bada da belinsa a shekara ta shida kafin a kama shi dai james ebori ya sayi gidaje masu tsada a ciki da wajen tarayyar najeriya da kuma jiragen sama da kuma wasu abubuwa masu tsada a ranar 18 ga watan yuni mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa a nan kasa iran tuni dai shirye-shirye sun yi nisa wajen gudanar da wannan zaben kuma an yi wa mutane kimani 600 wanda suke neman wannan kujerun rijista daga ranar 11 ga watan mayu da muke ciki har zuwa kwanaki biyar bayan haka To ma sauraro da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirinmu da wannan fito da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu thank you